kura sarki an ba ta ranar talata kama mulki an ba shi ranar talata kai gwamna ya ba shi iko masada sun ji yauji sun ba da doro ga hausi ba kobo sai dubara kwalkwata ta ishe su Allah sarki Allah sarki ne ba wanda ba shi da shi kuma rijikan ta nemo Wada ba ga zan kowa da shi, tahi mai a tamar gidar bai mai farin ciki, tahi mai ta mai tamar gidan amadu Maru. Umaru ya yi sarki, an ba shi ranar ta sata. Bai cuci kowa ba dan Ahmadu. Kira kirayi babba da yaro kirayi tso ban ba bade kirayi za ban ba bade kowane jan gwagwabbe ya daɗi kowane shagidadde ya zo ci daɗi kowane tsangalalle ya zo daɗi ku masu doro a zo a ci daɗi kowane mai kusumbi ya zo sha gidan lebo kowane kanjaman a ji daɗi ya ci tabshe da nama ko maɗa ta yi ta tashi har yayi kamar yi gun auren ta baki Darido, dan tanko mai

faɗi kawo uwa ka ni ba